Dan takarar mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai adawa, Farfesa Yemi Osinbajo, ya bayyana cewa abin takaici ne da rundunar sojin Najeriya take amfani da sojojin haya a yankuranta na murƙushe Boko Haram. Mr. Osinbajo dan asalin jihar Eko ya bayyana hakan ne a hirar da ita musamman da murya Amurka. Da aka tambaye shi akan tasirin sojojin haya akan babban zaɓe mai zuwa, Mr. Osinbajo ya bayyana kyamar wannan lamarin. I don't know about the impact on elections about mercenaries, but I think it's an absolutely outrageous thing. saboda yadda wannan gwamnati ta yi wa harkokin soji rikon sakainar kashi yanzu ga shi mun samu kawunanmu a wani hali babu wani dalili da zai sa sojojin najeriya waɗanda suka yi fice a duk faɗin duniya kamar yadda suka nuna a rinjimin ƙasashen waje da wanzar da zaman lafiya a ce yau sai sojojin haya suna taimaka musu Oshin Bajo ɗan jam'iyyar Hamaya ta APC shine abokin takarar tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya samu damar yin jawabi ne a gaban 'yan asalin Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka a biranen Baltimore da Silver Spring duk a jihar Maryland. A makon da ya wuce ne shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya amince akan cewa akwai masu taimakawa da harkokin fasaha da ke aiki tare da sojojin Najeriya. We Mun sayi kayan yaƙi kuma idan aka sayo sababbin kayan fada ana buƙatar horar da masu amfani da su. Shi ne muka gayyato su domin samar da horo. Farfesan ya kuma bayyana damuwar shi akan wahalarin da 'yan gudun hijira na Boko Haram suke fuskanta a halin yanzu. Batun 'yan gudun hijira na da matukar muhimmanci saboda yankunansu da ke arewacin Najeriya na fama da matukar talauci. Idan aka duba za a ga talauci a arewa ya fi kudu. Saboda haka dole ne mu duba wannan lamari. Ran 28 ga wannan wata na Maris ne 'yan Najeriya suke zaben sabon shugaban kasa. Shugaba Goodluck Jonathan na PDP ya sake tsayawa neman wa'adi na biyu, amma mai kalubalanta shi Buhari bai amince da matakan da Jonathan ɗin yake ɗauka ba wajen samar da tsaro a Najeriya. Goodluck Ladanci, murya Amurka daga nan Washington.